يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله لا مدورة أكن درسمه لتفسير من القرآن من جرمة أسفين سورة الطور نعم كراتم نجيا من قال كرشان آية أشيرين da takwas الله من mun ji game da abin da ya shafi hukunce hukunce da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta game da abin da ya shafi takarsa da jan hankalin bayi akan imani da kuma aiki na aiki na gari wanda shi ke zama sila na mutum ya samu tsira a duniya da lahira Allah ya samu dace Allah ya mana mafaka to yau za mu tashi a farkon aya ta ashirin da tara Allah ya mana jagoranci da sai Allah ya ce Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fazakir Allah ya ce kai ta tunatarwa ka tunatar da bayan inji Allah dama alqur'ani Allah wurare da yawa ya ambace shi cewa tunatarwa ne na san akwai wuta ka san akwai wuta na san akwai aljanna ka san akwai aljanna akwai hisabi akwai sakamako akan ayyuka to amma duk da haka Allah ya ce yi ta tunatar da mu Hmm. bayan ka sani a sake tuna maka bayan ka sani a sake tuna maka bayan ka sani a sake tuna maka وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يهدي لهم ذكرا الله يقول وكذلك أنزلناه قرآنا arabiyan Allah ya yake haka nan muka saukar da wannan littafi abin karantawa a cikin larabci وصرفنا فيه من الوعيد أي كررنا فيه من الوعيد Idan muka faɗi hukunci Allah ya ta. idan an yi rayuwa akwai kwanciyar kabari وصرفنا فيه من الوعيد idan an yi kwanciyar kabari akwai tashin alkiyama وصرفنا فيه من الوعيد in an tada alkiyama akwai hisabi akwai kisasi duka za su biyo baya Allah ya ce la'allahum yattaqun muna ta maimaita wannan wa mutane ne Allah ya ce ko da su ji tsoron Allah aw yuhdisu lahum zikran ko kuma wannan abin da ake gaya musu ya farar musu da wani tunani mutum ya zauna ya yi tsan ya yi tunanin cewa zai zo ya wuce labarin shi zai zo ya wuce Allah ce dalilin da yasa muka yi ta maimaita bayanai game da azaba da narkun azaba a cikin alkur'ani Allah ce ko bayi sa ji tsoron Allah to haka Allah ya ta maimaita wa zaril ladina وللذين اتقوا دينهم لعبا ولهم وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تحمل كل عدل لا يؤخذ منها ولا Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zari ladina takhadu dinahum laiban wa da su suwa Allah yake wadanda suka rike addinin wanda basu dauki addini a komai ba Allah yake karabu kadura wa zaril ladina takadu la'iban wa lahawa Allah yace ka rabu da su ka zura musu ido ka fita harkar su Allah takadu dinahum la'iban wa lahawan wadanda suka rike addini abin wasa abin shagala yadda ya damu da kasuwarsa wallahi bai damu da addini haka ba yadda ya damu da siyasarsa bai damu da addini haka ba yadda ya damu da sana'arsa bai damu da haka ba shi addini idan an samu lokaci ne a yi shi duk zirga-zirgar da zai yi a rayuwa a nan yake gumi wallahi wani yadda ya damu da kwallon kafa bai damu da addini Allah ya ce to da su وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا الله يقول دنيا تكسر الإنس دنيا بدون وروا وغرتهم الحياة الدنيا Allah ya rayu duniya ita ta rubuce su idan iskan ya hura su sai su ga kamar akwai gobe ko akwai jibi wa zakkir bihi Allah yake kai ta tunatarwa da wannan alqur'ani duk inda ka samu kanka ka samu bayin Allah Allah yake tunatar da su wa zakkir bihi kai ta tunatarwa da wannan alqur'ani an tubsala nafsul ay li Allah tubsala nafsu Allah yake don kar a zo a dirce wata rai a ranar alkiyama za a sallamar da ita ma azabar Allah laysa laha min dunillahi waliyyin wala shafi. ba ka da wani koma bayan Allah majibanci ko mateci Allah ya ce ka tunatar da su akwai wanda za a riƙa mutum a filin alkiyama ba shi da majibanci majibanci wanda zai zo ya ce ayya wani ya maka jajan abin da ya same ka wala shi zai ko wanda zai bi kafa ya karfe ka Allah ya ce ka tunatar da su da wannan rana ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يخفينا الله يكي إن زي فرسا دكتور أبين زي ما فرسا الله يكي بذاء يجبكم بذاء كرقبا أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا الله يكي إن وأمن سوني أكا سلمت جسو ما أذاب الله bima ta sabu saboda abin da suka aikata yana da wahala ka samu mai son mutum irin Allah babu idan aka taɓa yatsansa in ka ji bishiyar kuɗi ne zuru kunnensa duk abin da aka taɓa rayuwarsa annabi ya ce a zub da jinin musulmi ɗaya a wajen Allah ya fi sauƙi ku je ku buge ɗakin ka'aba a ce babu ɗakin ka'aba amma wallahi idan mutum ya tafi lahira a hagunce Allah zai sallama shi ya ce a tafi da shi Allah ya fito ka gargaɗi mutane ka tunatar da su cewa waɗannan ababa suna nan tafi malam idan abin zai faru da kai da a sanar da kai ba za a sanar da kai ba za a sanar da kai ba Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bakir ka ci gaba da tunatar da mutane fama anta bi ni'mati rabbika bikamin wala majnun Allah ya ce ai game da ni'imar da Allah ya maka falala da ya maka kai ne khairu kalqillahi kai ne shugaba cikin ulul azmi min rusuli manzo jagora na manzannin Allah Allah ya ce bisa ni'imar da Allah ya maka ba za ka taba zama boka ba ba za ka taba zama mahaukaci ba yadda larabawa suka yi jifanka wa yaquluna a inna la tariku kana tariku alihatuna li shay'in majnun yanzu ma yi watsi da ababan bautan mu don wani mawaki mahaukaci annabi sallallahu alaihi wasallam suke san shi mahaukaci Allah yace fama anta bi ni'mati rabbika bi kafirin wala majnun Allah yace ai kai Allah ya maka ni'ima Allah ya maka baiwa ya maka falala Allah ce ba za ka taba zama boka ba ba za ka taba zama mahaukaci Allah وما هو بقول شاكر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كامل قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون الله يسي ne na mawaka ba kuma bazance ne na bokaye ba duk abin da suka faɗa Allah yake yarfari amma kai ba haka kake ba Allah ce an yaquluna sha'irun ai bal ayyakunu na sha'irun Allah ya ce cewa suke yi wai kai mawaki ne Ya suka ce manzon Allah mawaki ne sallallahu alaihi wasallam to amma da ma malam yana daga cikin al'ada ta wadda bai son gaskiya al'ada ce ta wadda bai son gaskiya duk lokacin da aka zo mishi da gaskiyar sai ya nemi ta wata hanya zai bi domin ya kauce ma wannan gaskiyar bayan ni'ima da Allah zai ba mutum na musulunci duk ni'imar da za a ma mutum a duniya babu ni'imar da ta kai ni'imar musulunci kar ka ji a duniya akwai abin da ka taka sama da musulunci idan yan jarida suka yi hira da kai suka ce maka kai duk duniya ne ba ka sha'awa ka ce musulunci me yafi maka daɗi a duniya ka ce zaman ka musulmi abu na biyu sai ni'ima ta hankali da Allah ke ma bayan ni'ima ta hankali babu ni'imar da ta fi tsada da Allah ke ma bawa kamar Allah ya maka baiwa da karban gaskiya kai in an gaya ma gaskiya zuciyarka ba za ta yi zafi ba in an gaya ma gaskiya za ka iya karɓa za ka daure ka danna zuciyarka karɓa babu ni'ima da Allah zai ma mutum bayan waɗannan ni'imomi kamar ni'imomin karɓan gaskiya to duk lokacin da aka zo da gaskiya ma wanda bai son gaskiya sai ya yi kokarin ya kauce ma gaskiya don kar ya karɓe ta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo wa mutanen Makka da Alkur'ani malam ka duba yi irin na manzon Allah ka duba jin kai irin na manzon Allah duk hanyar da zai bi ya kira mutanen nan duk hanyar da zai bi ya kira mutanen nan ya kira su wallahi sai suka yi suka juya baya ba suna tuhumarsa da komai ba ba suna tuhumarsa da ƙarya ba ko cin amana ko rashin gaskiya ba su tuhumarsa da komi da suka sani tattare da shi alkhairi amma suka yi a suratul isra'i suka zo suke sharɗanta mishi waɗansu sharuɗa cewa in suna so ne in yana so su yi imani sai ya cika waɗannan sharuɗan bari ku sharuɗan

nu'mina laka ba za mu taɓa gaskata ka ba hatta tafjura lana min al-ardi yambu'a har sai ka bugar mana da idan duna ruwa a maka tun daga irin yanayin wajen waje ne akwai matsanancin wahalar ruwa to muna so dukkan gidajenmu dukkan gonakinmu dukkan wajen shayar da dabbobinmu ka gaya ma Allah ya bugar mana da ruwa ruwa ya dinga gudana idan ka yi haka da mu yi imani أو يكون لك أو تكون لك جنة من نخيل وإنب فتفجر الأنهار ruwan ba إذا ما ذاك يكون قدر وانبا تغازا بنبيو أو تكون لك جنة من نخيل وإنب ta kasance gare ka ya zan kana da wani babban gona wata babbar fadama naka min nakilin da inabi fatufajjira al'anhara filalaha tafjira kuma ka dinga gudanar da ruwa a cikin yana gudana bai kamata kai ne kai rukan illahi kuma kana zuwa kasuwa neman kuɗi ba a ce kawai kana da wata maceciyar gona ta dabinai da inabi kawai sai dai a dinga hada-hada na shiga da fita kana cin abincinka a zaune idan ba za ka iya wannan ba au kiskita sama'a kamar da amta alaina kisafan ko kuma ka yanko wani bangare a sama wani yankin sama ya ballo ya fado akan mu a cikin garin maka. kamar yadda ka zata magana fa Allah ya musu ya musu fada yace idan na ga dama sai na ballo wani yanki a sama ya fado akan ku suka ce to ba da mu yi imanin ba sai an ballo saman ta fado ta danne mu aw ta'ti billahi wal malaikati kabila idan ba za ka iya ballo saman ba to wa'azin in za ka zo ka je ka zo da kai da Allah da mala'iku a fili babu wani rufa rufa ya zo gashi nan a gaba ga mala'iku a baya ga Allah a bayansu idan yace mutanen makka Allah ya hana kaza ya hana kaza ya umurce ku da kaza sai mala'iku su ce eh gaskiya ne Allah ne ya aiko shi shi kuma Allah sai ya ce eh gaskiya ne ni ne na aiko shi wai sai an musu hakka sai su yadda me son gaskiya zai sa wannan sharadin autar ka fi sama idan kuma ba za ka iya wannan ba to ka haura sama a zuro maka lada daga sama muna kallo ka haushi dan dan dan dan muna kallo har ka shige cikin sama kuma wannan mu'mina lurqika ba za mu yadda ka shiga don kar a mana rufa ido hatta tunazzila alaina kitaban na fara'uhu har sai ka sassauko mana da littattafai da zamu karanta bai kamata a hada duniya akan qur'ani ɗaya ba tunda Allah ni ya san laifuka na a rubuto min iyana wa kawai an ranna tunda an zanna shi a rubuto mishi nashi kawai kai ma a rubuta maka shine ma'anan bal yuridu da in minhum an yu'ta sufan munashshara aw yakuna laka baitun min zukrufin ko kuma ya zaskana da wani gida na zinare duk suka gama lissafi qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ai ma kuntu illa basharan rasula sai sarki ya tabbata ga Allah duk abin da kuka roƙan nan Allah ake roƙa ni kuma manzo ne mutum ni ba Allah bane duk abin da kuka roƙan nan Allah ne zai iya yin su ni ba dan iya yin su ba ku nemi abin da kuke so ni dan iya yin sai na muku duk abin da zai tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya tabbatar wa mutanen Makka to amma da ba son gaskiya yanzu waɗannan sharuɗa sharuɗa ne na hankali to idan mutum ba son gaskiya duk abin da ka faɗa sai ya bullo da wani abu domin ya kauce ma gaskiyar to lokacin da yake kauce wannan kuma to a lokacin yana kai kansa ne zuwa ga ramin halaka Allah ya sauke an yi kudu na sha'irun Allah ya ce cewa suke yi ai mawaki ne na su bi raibal manu sannan muna jira fitintunun rayuwa su zo su tafi da shi su halakar da shi arrai shine hawadisu jahar almanun waɗansu malamai suka ce almau, waɗansu malamai suka ce addahar raibal manun shine irin fitintunun da duniya take cikin nan to wasu suna jira irin wannan fitintunun su zo su share manzon Allah na su bihi suka ce muna nan muna jira raibul manu muna jira wayan su fitina na rayuwa su zo su halakar da shi su daidaita shi kul Allah sai ya ce musu tarabbasu in tarabbasu Allah ya ce ka sai musu ku yi dako ku jira duk abin da zai faru da mu fa inni ma'akum min al-mutarabbisin ni ma ina nan tare da ku muna da ku ko da kuka bi Allah za mu ga yadda za ku kare mu da muka bi Allah za ku ga yadda za mu kare fa inni ma'akum min al-mutarabbisin Allah ta kace musu ayi da ku din ajira ajira to haka suka yi idan sun ga wanda yayi imani kullum jako ake a ji wata fitina ta afka mishi kar ka dauka fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a'a wayansu sahabbai da sauransu hatta ɗaliban ilimi da ka gani idan ka damu da addini dukkan maƙiya Allah jira suke wata ran su ji wata fitila da kai eh, a ji wata jarabawa ta zo to kenan, an samu abin da ake so a ranar ne kuma za a dinga yawo a gari ana ta to ba ga irin karatun ba to ba ga irin kaza kaza din ba to kenan. to wannan dukkan duk maƙiyin Allah duk maƙiyin gaskiya kullum fatarsa yana jiran wata wata fitina ta afko mu bai imani da Allah ai munafikai haka suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su ake komai na addini amma duk ran da wata fitina ta taso idan ba ta afko wa musulmi ba da bakin ciki suke ba duk ran da wata fitina ta taso ta zo ta riba da musulmai to a ranar za a koma a je a kwana ana hira الله أكبر يقول من عنده أو فتربصوا الله Allah ce idan alkhairi ya same ka Allah ce sai ya musu rai in tusibuka hasanatun tasu'uhum Allah ce idan alkhairi ya same ka sai ya bakanta musu rai ba su so su ga musulmai masu imani a cikin walwala da kwanciyar hankali wa in tusibuka musibatu Allah ta amma in wata musiba ta shafe ka yaki aka ce sai aka yi rinjaye akan musulmai wata jarraba ce saboda zo afka wa musulmai wa in tusibuka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa ta wannan wa kufar Allah ce idan wata musiba ta shafe ka shi ke nan sai su koma gefe suna cewa ai dama mu kan mun dauki matsayin mu tuntuni mun ce ba za mu bi shi wajen yaki ba dama mun ce ba za mu shiga wannan abin ba wa ta wallau wa hum Allah ya sai su koma suna farin ciki suna murna kun Allah ya ce ka gaya musu lai yusibana illa ma kataba Allah lana ba abin da zai same mu a rayuwa sai abin da Allah ya rubuta akan mu wannan shine imani duk wanda ya imani da Allah shine gaskiyar duk wanda ya imani da Allah kun ka gaya musu lai in illa ma kataba Allah da ba abin da zai same mu sai abinda Allah ya rubuta zai same mu wannan dalilin yasa a cikin alqur'ani Allah ya ba mu labarin kowane annabi daga cikin annabawan Allah da kuma irin abin da ya shafe shi na wakiya akwai annabin da ya zaman kurkuku akwai annabin da an jefe shi da cewa zai nemi matar ne gidansa akwai annabin da an jarabce shi da jinya to Allah ya ta kawo saboda kowa Allah zai iya jarraba shi da kowane irin abu النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي مع عبد الله بن عباس لو ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك yace idan dukkan al'ummar duniya za ta haɗu a yi gangami a ce yau a yi wani afilfon a tara wani jari da za a baka Allah ce wallahi ba za a tara wani abu ba sai abin da Allah ya rubuta da ba za ka mallake shi kuma ko ba a yi wannan taron ba ko mai gidanka bai hau gwamna ba Allah ce za ka samu wannan abu wa'in ittamahu idan kuma aka haɗu ala an yaburuka bi akan a cutar da kai da wani abu a ƙulla maka wani sharri a tafi da kai kurkuku ko gidan yari lam yadurru Allah ke ba za a cutar da kai da komai ba illa bi shay'in kad katabahu Allahu alai sai dama abin Allah ya rubuta ko ba yi wannan mutum din ba kuma wannan tsautsayin zai faɗi akan ka Allah ya ce ka gaya musu lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana shine majibancin mu wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah duk wani mai imani ya dogara ga Allah Allah sai yake qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husayn yace ai ba abin da kuke jira ku gani akan mu duk dafan ba za ku ga komai ba sai ɗayan alkhairai guda biyu ko dai a kashe mu akan addini mutuwa akan addini faruwa aka yi ko kuma a kan idonku mu yi nasara addini ya tabbata mu samu izza yace ba abin da za ku gani in ba ɗayan biyun nan ba wa tarabba su biku mu kuma muna nan muna jira ko kuma da kuka kasa duniya a gaba za mu ga yadda za ku kare da ita su biku an yi kuma Allah bi azabin min indihi Allah ya shafe ku da wata azaba da wajen audi aidina ko da hannun ya ba mu galaba a kanku fatarabbasu ku je ku yi dako inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna daku duk wanda yake daku ga addini ko masu imani Allah ya ce yi daku Allah ya ce yi daku. abun zarri wata rana Abdullahi bin Umar ya fito daga wani kauye a bayan garin Madina yana tahowa cikin garin Madina dab da magariba a gaban shi sai ya ga wani kabari ya fashe sai ya ga kamar kan mutum na bullowa sai ya ga eh mutum ne yake bullowa da mutumin ya dago kansa an ɗaure shi da sarƙa a wuya an ɗaure sarkan a kirjinsa zuwa kugunsa da hannayensa sai ya leko yana cewa abdullahi abdullahi zo ka bar ruwa abdullahi zo ka bar ruwa Abdullahi da Umar yake sai jalin zalin dokin sai ya tsaya sai ya fara baya baya dokin tana baya baya baya sai zagaya sai ya tafi abun da ya koma ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kan shi Abu Jahlin azabar azaban kabari ne kawai Allah ya nuna wa mutane aya a kaji ya wuce ko da wuce ba ya wuce ya wuce Allah ya ce kun su ku yi dafu fa inni kun min al-mutarabbisin ni ma ina tare da ku cikin masu dafu ma'ana da mu da ku mu yi dafu duk yadda kaga muke rayuwar nan akwai sunnar Allah akan rayuwa wanda ya tsaya akan gaskiya akwai sunnar Allah akan tsayuwarsa akan gaskiya wanda ya tsaya akan ƙarya akwai sunnar Allah kan masu tsayuwa akan ƙarya Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce an ta'muruhum ahyaruhum bihadha Allah ya ce an a ta'muruhum ahlaluhum bihadha Allah ya ce bari ko dan kwakwalen su ne suke umurtar su da irin waɗannan miyagun A ahlam yana zuwa a matsayin jam'i na ulum ne mafarki yana zuwa a matsayin jam'i na shi shine hankali da lura to shine Allah yake anta a ahlaluhum ko dai basirar da suke ganin su masu basira ne su mutane ne da suke da fasaha fasahar sun ce take umurtar su da irin waɗannan miyagun abubuwa da suke yi Allah yake am am inna mun qafiya fi ma'ana Sani. Allah yake a'a hum qaumun fadun Allah yake mutane ne kawai masu wuce gona da iri ai abin da suke yi ya wuce hankali ma ya karbe shi ya wuce hankali ya karbe shi abin da suke yi hankali idan lafiyayyen hankali ne ai ba zai yarda da shi ba wanda kuka tashi da shi kun san shi tun yarantarsa rayuwarsa kai kawansa dukkan yadda al'amuransa suke ba su taɓa tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarya ba ko sau ɗaya saboda haka duk abin da ya faru tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai dai a mishi yarfar kawai sai dai a faɗi wani abu a lokacin da wani ya faɗa ya ce mishi boka ne wani zai zo ya ce ba boka ba mawaki ne wani sai ya zo ba mawaki ba ne a koya mishi ake yi wani ya bai ta ba koya mishi ake ba ai don ba gaskiya ba ne don ba gaskiya ba ne kame kame ne innakum lafi kaunin muktani maganganu ne masha banban idan da yana da wani abu na tuhuma to ai da wannan tuhuman za su yi ta bibiya ba ku gaza auna ba lokacin da annabi Musa ya zo mishi wazi sai ya ce mishi ba na dauki ɗawainiyanka ba haka ne ko ba haka ba to idan da akwai wani tabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da shi a cikin su ai da sun kama wannan abin ba ba Allah yake amhum qaumun taghun Allah ya ce a'a mutane ne kawai wanda suke ketar haddi suke wuce iyaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya shata musu to sai Allah ya ce An yaƙuluna ta ƙawwala bal a yaƙuluna ta ƙawwala Allah yake bari wai cewa suke yi annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kirkiro qur'ani haka suke faɗa wai shi ya kirkiro qur'ani shi ne ya tsaro qur'ani ya zo yake gaya wa mutane Allah ne ya aiko shi ai alqur'ani ga wanda ya san alqur'ani kai ka san ko mala'iku ba su isa su shafe wannan qur'ani ba ko mala'iku aka tara wallahi ba su isa su shafe alqur'ani ba malam irin zubi duk ba abin da kaji ana ta wani fassara qur'ani kawai wani abu ake gutsurowa amma zaki da fasahar qur'ani wallahi ba yaren da yake sai jiyo shi in ba larabcin ke ji ba wallahi ba zai yi ba sai dai kawai a bayyanar da ma'anan abin amma a ce wai yadda za ka karanta shi a larabci kana jin shi a larabcin wai ka ɗauka kuma kana za ka iya juriyo shi a hausa haka ba zai juri maka ba shi za addini ba yadda za a yi mutum ya mori addini ya fahimci addini Allah sai ya koyi larabci ya fahimci addini mazarge wai ka je ka bude littafin turanci kana koyar addini wannan kawai duk kana fahimtar abin da za ka iya fahimta akwai ababen da da zaukin su fasahar Qur'ani ba wani yare da yake da irin wannan fasahar Allah ya ce wa ma kana hadha alquran ay yuftara min dunillahi ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا من رب العالمين الله kaddara min dunillahi Allah yake ba zai taba yiwuwa wannan alqur'ani wani wanda ba Allah bai iya kirkiro shi Allah ce ba zai yiwu ba to ina min dunillahi har har sun shiga wa ma kana Allah ba zai yiwu da wannan Alƙur'ani ba an yusara wai wai an su iya kirkiro shi min dunillahi wani da ba Allah ba wai ya iya shiryo wani abu irin wannan magana Allah yake wallahi ba zai iya yiwa ba ko aya ɗaya Allah ya kalubalanta kalubalen farko da ya zo Allah ya ce ai tun da ku larabawa ne ku larabawa ne to ku zo da kwatankwacin alkur'ani kullu in ijtama'at al-insu ala Allah ya ce kun ka gaya musu la'in mujtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu mithla hadha al-Qur'an Allah ya ce idan da mutane da aljanu za su haɗu yi wani taron duniya mutanen duniya da aljanun duniya a ware masu fasaha su da basirar su da iya zance da duk abin da suka taka aljanu da mutane an yi ya'tu bi misli hadha A kan su zo da kutankucin wannan Alƙur'ani. Allah ke la ya'tuna bi mislihi wallahi ba za su iya zuwa da kutankucin Alƙur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahiran ay walau kana ba'dhum li ba'dhin mu'ina Allah ke kuma ko da sashi na taimaka ma sashi a zo a haɗu duk farfesofin aljanu da mutane waɗanda suke da basira na iya magana da duk abin da suka taka su zo da kwatankwacin alkur'ani Allah ce ba zai yi qur'ani malam kama jinsa ko a jikin ka ne ka san ba magana mutum bane wane mutum da suka gagara zuwa da alkur'ani izu 15 Allah sai ce to su zo da sura goma sura goma من دون الله إن كنتم صادقين الله يسي bi يقولون افتراه ya ƙoru na fara cewa suke wai an annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kiro al sai Allah ya ce musu kul fa'atu bi ashri suwarin muftariyat ku je ku zo da surori goma na kirkira ɗin kun ku kirkiro surori goma in larabci ne abin ku ba garin ku ɗaya maka yaren ku daya to ku je ku zo da surori guda goma na kirkira din ku je ku haɗu ku kirkiro goma wanda fatin min dunillahi in kuntum sarikin kuma ku gayyato duk wanda zai taimake ku Allah ke na ba ku dama duk wani mai fasaha a duniya da za ku gayyato shi ya zo a haɗu domin samar da waɗannan surori goma Allah ya ce in da gaske kuke da'awar Allah ke na ba ku dama ku je ku zo da surori goma annabi ya fito ya karanta musu a zo da surori goma aka gagara zuwa da goma sai ce to a zo da sura daya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداء فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله يسوى in كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا idan har kuna da kokonto game da abin da muka sassaukar wa bawanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muka saukar mishi na alqur'ani in kuna da kokonto fa'atu bi suratin min misli ku je ku zo da sura daya na kwatankwacin alkur'ani ko kamar inna a kal kautar mafi gajartar suran alkur'ani ku je ku zo da shi ka zo ne <laughs> eh, wa in kuntu fi rajin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u man istata'tum wanda kun shuhada a kun shuhada a kun bi ma'ana a awana kun in dunillahi in kuntum sadiqin mataimaka mataimaka Allah yake ko a wajen makka a je a nemo su a zo a haɗu a haɗa wannan sura ɗayan a kawo fa in lam taf'alu walan tafadu Allah ke sunna kun gagare har abada kuma ba da ayi ba ba kuma wanda yake sai zo da ku tankacin wannan sura sai yake fattaqun nar Lati an-nas wa waquduha an-nas wal hijara ku guji ku ji tsoron wuta da aka tanada ta wadda makamashin ta mutane ne da duwatsu o iddat lil kafirin wanda aka ta don kafirai Allah yake ku guje ta abin ruwan kurkura mai shi abin ruwan kurkura Now. mun fahimta ko saboda haka babu wanda zai iya zuwa da wani abu kwatankwacin alkur'ani duk fasahar mutum duk yadda mutum yake ji ya kafe ba zai iya zuwa da aya daya na alkur'ani ba domin alkur'ani saukakken nufafi ne daga Allah Allah ya saukar da alkur'ani domin a shiryar da bayi zuwa da tafarki madaidaici Allah ya ce an da ƙoruna ta ƙawwala cewa suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne kirkiri alƙur'ani a wata sura Allah yake cewa inda zai kirkiri wata aya ko wata sura ya na mana ya ce mu muka saukar ba mu muka saukar ba wa law ta بعض alaina ba'd al-amr الأقاويل لأخذنا منهم باليمين فما منهم من أحد عنه حاجبين الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ƙirƙiri wata magana ya jirgina mana ya ce muka faɗa bayan ba mu muka faɗa ba a akasna min bulimi Allah ya ce wallahi da mun yi mishi damka mai tsanani thumma laqata'na min Allah ya ce da mun yanke lakar spinal cord na shi. fa ma kun min ahadin an wajibin Allah ya ce kuma a cikin ku ba mai iya kawo shi tallafi inda zai kirkiri wata magana ya jingina mana Allah ya ce ba za mu bar shi ya tabbata alqur'ani aiko littafi ne daga Allah Allah ya ce falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin Allah yake to su zo da wani zance kwatankwacin wannan alkur'ani Allah yake idan abin da suke kai gaskiya ne idan abin da suke faɗa gaskiya ne Allah yake su zo da kwatankwacin alkur'ani har yau akwai wanda ya gwada ba zai zo ba ba zai zo ba ba zai zo ba alkur'ani tabbakin littafi ne daga Allah Allah ya shirya da shi domin ya saukar da shi domin a shirya da bai kuma yana daga cikin abin da bayi idan suka lura da shi za ku fahimci cewa alkur'ani Allah ya saukar da alkur'ani shine zubin da Allah ya ma alkur'ani da zubin da Allah ya yi ma wadda aka saukar wa alkur'ani da zancen da wadda aka saukar da zancen Allah ya samu dace Allah ya amfanar da mu da abin da muke karanta babu abin da mutum zai rike ya samu tsira da duniya irin alqur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurare da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan misalin abin da aka aiko shi da shi misalin abinda aka aiko shi da shi wannan alqur'ani da sunna bayan mu yi kokari mu yi riko su annabi ya ce in muka yi riko da su har abada annabi ya ce ba za mu tsaka ba za mu lalace ba ba za mu tsaye ba ba za mu tafi gara ba Allah ya samu dace to Allah sai mu fara sai kuma gobe Allah kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk